بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد bayan haka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu kamar yadda muka saba a ci gaba da karatunmu na wannan littafi mai suna muktasar sirati rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda shekul islam al-imam muhammad bin abdul wahhab at-tamimi ya rubuta rahimahullahu ta'ala idan ba manta ba a jiya mun tsaya a daidai ina eh? walamma tammatil bai'a walamma tammatil bai'a lokacin da wannan mubaya'a ta kammalo ta cika tunda labari ya zo an kashe Usman bin Affan wanda manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya tura ki birnin Makka domin yayi musu bayanin cewa shi ba yaki ya zo yi ba ya zo yin umra saboda haka jita-jita ita ta yadu a kusan ko ina shi yasa manzo Allah ya sanya sahabbai suka yi masa mubaya'a akan ayyaki wato ko da yaya ne sai an yaki mutanen makka tun da sun kashe dan aikan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam to ana gama mubaya'a radiya Usman sai ga Usman ya dawo radiyallahu anhu wa qalu lahu sai waɗansu daga cikin su suka ce ishtafaita min at-tawaf bil bayt suka ce ai kai kan ka biya bukatan ka tunda kai dawafi ga ɗakin kaba fa kala bi sama zanantum bi yace Allah wadaran mumunan zaton da kai mu eh wallazi nafsi bi ya yace na rantse da wanda raina yake ga hannunsa law makastu biha sanatan da zan zauna a cikin birnin makka na tsawon shekara guda ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالحديبية الهالي منزن الله هنا حديبية أن تريكي أن هنا شكارة وابن مكة يتي ما طبت بها حتى يطوفها yace wallahi da ba zan yi dawafi ga ɗakin kaba ba har sai manzon Allah ya yi dawafi ga ɗakin kaba saboda haka ko shekara guda na zauna ciki babu yadda za a yi dawafi tunda shugabana kuma annabi na wanda a dalilinsa na samu wannan matsayi bai yi dawafi ba amma ka gaban da mutanen yau mutanen yau za ka ɗaga mutum ka ƙarfafe ki to duk ranar da ya yi wuya idan ya juyo to da kai zai fara faɗa sai ya ga ka sai ya karya ka kuma abin da zai baka mamaki shine hatta waɗanda ka karantar da su har waɗanda ka karantar da su saboda haka idan ɗan kasuwa ko ƙananan 'yan kasuwa sun yi wa iyayen gidansu haka ko ƙananan 'yan siyasa sun yi wa iyayen gidansu haka ko kuma ƙananan ma'aikatan gwamnati waɗanda ake kiransu clark kilakai kenan sun yi wa ogoginsu haka su waɗanda ya za su ba layin addini ba ne sama ya za a ce ta ɓangaren addini mutum ka karantar da shi shikenan ya je yayi wuya shikenan shi ma ya samu guntun digirin sa wanda da rikici ya samu digirin ko kuma ya samu PhD sai ya zo yana raina malamansa waɗanda su ne suka ɗora shi akan wannan ko su suka taimake shi wannan kuskure ne gaskiya saboda haka shi yasa ni ba na goyon bayan irin wannan kuma ba na tare da masu yin haka za in ka kuskura ka yi haka kuma ran da ka shigo hannu na to ba za ka yi labari ba kwarai da gaske wannan fili ina faɗin wani. ba yadda za ka yi ka yi rikin kunya ka shigo hannu nan gyale ka in Allah tabaraka wa ta'ala ya bada mutum hanyoyi da dama yadda zai matse wawa har sai ya yi hankali wala in ka shigo hannu na matse ka zanyi saboda ba daidai ba ne. duk wanda ya karantar da kai ko da ka je ka yi karatu karatun ka ya fi nasa to akwai girma ta musamman wanda Allah ya baki dole ka girmama shi dole ka baki hakkinsa babu raini ne to wannan za mu iya koya ko za mu iya fahimta daga abin da Usman bin Affan yayi yi tunda yana da dangi da yawa kuma yana da kuɗi yana da masu ƙarfi suna bayansa ya shiga makka salun alin ya fito waccan magana da aka ce an kashe shi ko labari ya watsu an kashe shi jita-jita ne kawai saboda jima wanda ya yi to har waɗansu suna tunanin cewa ya yi dawafi ga ɗakin kaba ya yi addu'o'insa saboda haka ko annabi bai shiga ba oho ya ce Allah wadaran wannan tunani na ku ya ce babu yadda za a yi tun da na kwata-kwata na kwata-kwata annabi na kwata-kwata bai yi dawafin nan ba bai samu damar shiga makka ba a ce ni na yi wannan ba zai taba yiwa ba ba zan yi ba sai yayi daman wannan shine kyakkyawan zaton da manzon Allah yayi wa Usman bin Affan Allah ki kare yadda da ja'atni quraish ila tawaf eh, ila tawaf fa abai yace quraishawa sun kiraye ni dan yi dawafi ga dakin Kaaba amma sai nake wa qala al-muslimun saboda haka sai musulmi suka ce rasulullahi a'lamu billahi wa ahsanu nazalla suka ce lallai wato manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya fi mu ilimi dangane da al'amarin Allah subhanahu wa ta'ala ko manzo Allah ya fi mu kyakkyawan zato ya za da maka ce mutum yana shugaba to dole ya ajiye mummunan zato ga barin mutane ba mamaki akwai wanda zai zo maka da mummunan manufa amma kana hadawa da addu'o'i kana shawarwari sai Allah tabaraka wa ta'ala ya taimake ka wannan shine tsari na shugabanci amma da kaga mutum kaga ka ce yadda aka yi wannan zai yi biya a ba haka sai idan yayi tukuna ka gani to sannan zaka maka musu wannan mummunan shaida Allah ya kyauta wa kana Umar Umar dan Khattab Allah ki kare yadda da ki, wanda ya bada shawari wa Annabi ga abin da ya kamata ya yi kuma wanda aka tura din aka ci nasara ya ce, ko ya kasance wato aka zabi yadda rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallama lil bai'a a lokacin da aka yi mubaya'a wa annabi ya rike hannun annabi wa huwa ta shajara yana karkashin bishiya baya baya'ahu na kulluhum dukkanin musulmi suka yi mubaya'a wa annabi lam yatakallaf illa aljadd bin kai sai wannan mutumi shine wanda yake zuwa yi a wa annabi aka tambaye ke ce shi ya fito neman mara sa ne saboda haka ba batun kare musulunci ne ya fito da shi ba saboda haka bai yi don Allah ba Ya sa duk wanda ya yi mankatala duk wanda ya yi yaƙi saboda hamiyya ko kuma mankatala da yura makano duk wanda ya yi yaƙi don a ce shi jarumi ne shaja'a ko hamiyya wa fabiyya da sauran ire-irensu da duk waɗannan sun yi ne shirme Allah ma ba zai ba su lada ba za a yi abu a yi shi domin Allah saboda haka za a ga mutane da yawa sun zuwa yi sallah da su wani ya zo ya yi sallah ba don Allah ba ne ya zo ya yi sallah ne don a baki baki eh. ya za in yi ga wancan mutumin da yake neman baki a wajensa bai gaishi ba to ya rinka tsallakowa ke har sai an gaishi wani kuma zai zo ya zauna wajen karatu domin saboda auren nan da ake ta rigima a sake masa to ba za a sake maka ba an gano ka munafiki Allah ya kyauta saboda in yanzu ka zauna wajen karatu zai ka zauna domin Allah eh amma ba wai don kana neman aure zaka zo ka rinka zama gaba gaba saboda baba da in ya ganka ya ce ai wannan mai kokari ne to ban haka baka saboda zaman da kake a gaba gaba to kwana biyu ne ba za a sake ganin ka ba kuma to in za ka zo ka zauna ka zo domin Allah ka zauna domin Allah Allah ya taimake mu wa kana maqil bin yasar maqil an yasar radiyallahu anhu ya kasance akhidan bi butniha shi kuma yana rike da rekan ya daga yarfa'uhu an rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama yana daga wa annabi kada reke ya cakwade wa kana awwala man baya ahu abu sinan farkon wanda ya mubaya'a wa annabi shine abu sinan ya sake dawo da mu baya ne wahab bin mihsan al-asadi radiyallahu anhu shine farkon wanda ya fara mubaya'a wa annabi wa baya'ahu salma ibn al-aqwa thalatha marra salma dan al-aqwa sai da ya mubaya'a wa annabi sau ɗaya har sau uku fi awwalin nas yazo a cikin group din mutane na farko wa wasatihim wanda suka zo a tsake ya sake shigowa cikinsu, su wa akhirihim wanda suka zo a karshe ya sake zuwa cikinsu. su wannan ke abin ya bashi sha'awa saboda haka kuma da gaske yake domin saboda Salmatu bin al-Aqwa yana ɗaya daga cikin jarumawa jarumi ne a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam saboda haka kuzarin sa ba wai wajen mu baya a ne kawai ba Ko da a wajen yaki a fagen daga yana da kuzari kamar yadda zamu ga wani bangaren tarihi na ƙoƙarinsa ko na jarumtakarsa a yakin kaibar insha Allah ta'ala wa ma hum kadhalik to bayan an yi mubaya'a Usman bin Affan radiyallahu anhu ya dawo to suna zaune tunda labari ya isa wa mutanen Makka cewa an yi mubaya'a za a murkushe su to Usman ya dawo yanzu wannan tsoron ya tafi to amma kuma annabi bai tafi ba da shi da mutanensa suna nan sun yada sansani a hudaybiya to wannan yi kama da tsaron da su ma quraishawa da yan taron dangi suka yi wa birnin madina a wancan shekara to suna ganin kwatankwacin wannan kine zai faru saboda haka ana cikin haka sai budailu bin warqa sai ya zo fi na fari kuza'a cikin jama'an kuza'a kamar yadda tarihi ya gwada ya faɗa muku cewa zai je samu manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam saboda me saboda akwai alaka mai karfi tsakanin kabilan Kuza'a da al'umman musulmin da suke zaune a birnin Madina ko lokacin da aka yi taron dangi su sun ce ba za su zo ba su ba da hadin kai ba to kun ga ko dole ayi musu sassauci shine la yanhaakum Allahu 'anil ladina lam yuqatilukum fi din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqtifu ilayhim inna allaha yuhibbul muqsitin yasa in kafiri bai yake ka ba sannan kuma bai hana ka aiwatar da ayyukan addini ba to akan me zaka yi adawa ne saboda haka dole akwai sassaucin da zaka yi masa tunda baya ya ka abin da ya fito fili da shi zaka yi amfani amma wani yazo ya ce ai yana kirya maka makirci karkashin kasa din nan yana kirya maka makarkaciya makarkashiya idan ba ka gani zahiri ba wannan ba zai sa ka yadda ba yasa idan akwai wanda wajen aiki ya haɗa ku ko makwabtaka ta haɗa ku ko wata mu'amala ta haɗa ku ko wajen kasuwanci ya kasance akwai makwabtaka to sai ka yi rinka yin musu ihsani ka gwada musu kyawawan ɗabi'u na musulunci masu waɗanda yake ba musulmi ba domin su karbi addinin Allah amma ba ka cutar da su ba kamar yadda waɗansu mutane suka yi suka yi ma waɗansu arna sun yi wahala sun yi noma sai su kawo cikin gari a saya a wulakance a zalunce su sa'annan kuma 'yan matansu maimakon a tallafa musu a taimake su a jawo hankalin su karbi addinin musulunci sai ana lalata su suna cikin shege ko suna cikin shegu to ranar da arnan nan suka samu dama to za su yi muku mummunan wulakanci kuma Allah ba zai kare ku ba to matsalan da muke ta samu a Najeriya da waɗansu wurare ke yadda ake riko musulunci abin zai baka mamaki wallahi billahi allazi la ilaha illa huwa har kasashen larabawa kawai musuluncin a baki ne ake yin musuluncin ko da Ahmad Didat rahimahullahu ta'ala da kuma zakir Na'i rahimahullahu ta'ala ba dai mutuwa yayi ba duk waɗannan sun gwada kuma kullum suna faɗa a cikin maganganu yadda musulmi suka sake karantarwa musulunci suka rike ainihin musuluncin zalla to ba ma sai ka je da nisa ba ko a cikin garin mu a hanguwanku za iya samun wani wato rikakken mugu kuma musulmi ne ko alhaji ne ko wani shakaken ɗan siyasa ba mamaki sai ka samu alhaji ne ko wani lalataccen mai sarauta sai ga yana da mutuncinsa irin na gargajiya ko wani abu makamancin wannan amma inda musulunci yake yake karantarwa daban shi kuma ya ɗauki rigar musulunci da shi yake zalunci ko a samu malamai ko almajirai abubuwan da suke yi sai ga wani jahili ma ya ce wallahi ko ni da nake jahili ba zan yi haka ba to kaga kowane irin wulakanci ana iya samu Allah ya kyauta duk da ma Allah tabaraka wa ta'ala ya taimake mu mu a Najeriya wala Allah ko saboda islamiyu da makarantu na yara kanana ne Allah ta'ala yake sassauta mana ko saboda ajoyin waɗansu bayan Allah ne waɗanda yake ba san su ba amma najeriya ya kamata a ce an kifa ta eh, kwarai da gaske a mata faji an na aliyaha wa amtarna alaiha hijaratan min sijilin mandu kwarai da gaske amma ba mamaki ko saboda yara kanana da suke karatu na addini ake karantar da su tunda kusan kowa za ga komai lalacewa mutum sai ga ya matsa yaransa suna zuwa islamiyya eh akwai wani na zai shi fa sha sha ne amma ranar muna magana da shi eh babban mutum ne amma sha sha ne sai yana ce mu ai to ko da yake kazan faɗi labarin ya gaji. <laughs> eh amma da yana mun furabut da cewa yaransa akwai mahaddatan Kur'ani cikin yaransa amma inda karantaran Kur'anin yake kuma daban eh inda shi yake daban har yana proud da wannan akwai mahaddatan Kur'ani a cikin ƴaƴayansa nace to nace to Allah dai ya taimake su kuma Allah ya kare su amma dai anan za mu ce kada albasa ta yi halin ruwa ya ce mahalan kenan eh da ya riga ya gane zai yi wahala ka ga mutum wanda yake lalatacce komai lalacewarsa ce bai damu da ire-iren karatuttuka na islamiyya ko karatun allo ko wani abu makamacin wannan ba yana da wahala to me yiwa saboda karatun da yara suke yi ke sa Allah ke sassauta mana ko saboda waɗansu bayan Allah waɗanda yake ba san su ba eh, wasu talakawa ba zan ce duka talakawa ba duk waɗansu matsiyata ne Eh, amma dai wasu daga cikin su ka samu wasu mai yiwa bayan Allah ne za su je cikin dare suna addu'o'i Allah ya ba mu zaman lafiya da kwanciyar hankali to gashi tsoho ya sauka da kwalinsa eh, karfe hudu da minti arba'in da takwas ko karfe hudu da minti arba'in da takwas ko karfe hudu da wajen rabi hakan nan to muna addu'a shugaban kasar Najeriya Allah ya kara masa lafiya su ma sauran dattawa waɗanda suke kwatantawa Allah ya ƙara musu lafiya Allah ya sa wannan dawowansa ya kasance za a gyara abubuwa da yawa domin ko da appointment ɗin da ake yi arna sun fi yawa wannan kuma ana rubutawa kuskure ne appointment ɗin da ake yi arna sun fi yawa appointment ɗin da ake yi a gwamnatin Buhari arna sun fi yawa kuma kuskure ne hatsari ne don consequences din ba zai mana kyau ba ba zai yi kyau ba saboda haka wala shana shana'anu kaumin ala ta ta'dilu idilu huwa aqrabu taqwa duk da kasancewa su ma shugabanninmu na musulmi din wato akwai lalatattu da yawa a ciki amma dai mutum yana kalmar shahada yana abin nan mutane ka ba su haƙƙinsu ya kamata a ce a rinka lura da abin nan idan misali kaduna sai an ɗauki arna ya an bashi a sake ɗaukan arna ya bashi a sake ɗaukan arna ya bashi saboda babu musulmi da yawa kenan ina jin dukkan sanatocin su guda uku guda uku ne ko guda hudu ne ai kusan dukkan su musulmi ne eh guda biyu da cikin su ko guda biyu musulmi ne guda ɗaya ba musulmi ba ai kamar yanzu a nan jihar Bauchi a ce yanzu abin nan muna da sanatoci guda uku a cewar lokaci a samu sanata guda da wanda ba musulmi ba to mun gama lalacewa yi kamar yadda yake hatsari ne kuskure ne mu zaɓi gwamna ko fice gwamnan da ba musulmi ba jihar bauchi idan an yi haka an lalace kwarai da gaske ba zai taɓa yiwa ba saboda haka idan da za a ce jam'iyyar apc za ta tsayar da ɗan takarar gwamna wanda yake ba musulmi ba sannan ina wannan jam'iyya mai gatarin nan a ce ita za ta tsayar da musulmi akwai mai gatari ne ko to yana ganin wani abu kamar gatari ne ya kira ta ko mai menene to ko ma mai zakara ne ko mai abin nan a ce za su tsayar da musulmi mu musuluncin zamu yi eh komi lalacewansa don mai yiwa ba za a rasa iyayensa da kawunayensa da menene wanda za a bi ta wajensu yadda za su lauta shi ba kuma kun san generally in aka zo aka faɗi suna aka ce mai addinin sa aka ce musulmi ne percentage ɗinku musulmi ne to wannan za ce eh kun yi kokari amma mai addinin sa kiristanci ne percentage ɗinku musulmi ne zai a ce lalacewa ne Allah ya sauke saboda haka muna addu'a Allah ya ba mu zaman lafiya da kwanciyar hankali kuma ina ganin mutane suna ta rubutu a facebook da sauransu kamar yadda waɗansu suke ba da shawari akwai masu hankali wanda suke abin na addu'a ya kamata yi addu'a ya kamata yi kun ga Allah shine mai sa cuta Allah shine mai warkarwa eh kana zaune aka kawai in Allah ya ga dama sai kama ka da malaria ko da typhoid kai ta fama ko da yake in kana shugaba sai a ce a amsa maka guba ne ko menene haka za a ita kawo maganganu amma lafiya tana hannun Allah ne subhanahu wataala saboda haka rinka mai da al'amari zuwa ga Allah ana yi wa shugaban ƙasa kyakkyawan addu'a a rinka nuna masa Allah a rinka haɗa shi da Allah shine Allah tabaraka wataala zai taimake shi amma ba haka ba mutane suna ta furawo to shikenan ba gashi ya dawo kaza kaza ba to bayan kwana biyu kuma sai ga wani abu ya faru to a lokacin ne kuma za koma zuwa ga Allah bayan da ka sake hanya kun ga zai wahala to Allah ya ba mu lafiya ga kada na'am wa bainama hum kazalik lokacin da kuran koro ta lallafa إذ جاء بديل بن ورقاء في نفر خزاعة سيجا بديل بن ورقاء يا ذو تكين توغن خزاعة وكانوا عيبة نسهم لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم shi ya kasance kamar wani tanadi ne na nasiha ga annabi min ahli tihama daga mutanen tihama ko kuma mu ce jaka ce ta nasiha bi yana da alaka da annabi فقال إني تركت ابن لؤيم وآمر بن لؤيم كان نظل أعداء أعداد مياه الخديبية يتعين إيه أبر آمر بن لؤيم لقما قاب بن لؤيم ناكالسو رأينهن تنجح الخديبية سنشريا ما هم الأوض المطافير تاريد سوء أقوى إنه راقما الأوض جمعائز وهي الناقة ذات اللبن tare da su akwai raƙuma manya-manya wanda hantsansu ya cika wa hum muqatiluka da masu fa sun ce sai sun yake ka wa anil baiti sai sun tsare ka daga ɗakin Allah in dai kace zaka shiga da ƙarfi to sun ma za su yake ka faƙala sai annabi ya ce ina lan likita li ahadin mu fa ba mu zo domin yakan walansu ba ba mu zo domin yakan wani ba kuma da mutum tunan an baki labari ya kauce musu ya ce saboda haka shi ba yaƙi ya zo yi ba ya ce wa inna ma ji ina mutamirin ya mun zo ne muna masu umra fa inna quraishan kuma lalle na san quraishawa na kumul harbu yaƙi ya lausasa su wa adarrat bihim yaƙi ya cutar da su yaƙi yake daban-daban kuma haka ne saboda haka fa in sha'u ka ba su labari idan sun ga dama to madattuhum ni din nan zan kyale su zan ba su dama don saboda bana son na kake su gaba daya wa yukhallu bayni wa bainan nas amma fa su kyale ni tsakanina da mutane duk inda zan je in yi wa'azi su kyale ni in je in yi wa'azi wala Allah mutane suka biya dini fa in sha'u an yadkulu fi ma dakala fihi an-nas fa'alu idan kuma suka ga dama su shiga abin da mutane sauran jama'a suka shiga to su ma sai su shiga me kenan shine musulunci in za su shiga musulunci su shiga wa illa faqad jammu eh in ko ba su shiga musulunci ba amma suka bani dama nayi wa'azi wa mutane su kuma suka yi shiru to lalle sun huta jammu shine istirahu min juhdil har wa in abaw amma idan har sun ki ba za su bani dama in yi wa'azi wa mutane ba ba za su karbi addinin Allah ba illa alqitala sai yaƙi. to fa wallazi nafsi bi yade na rantse da wanda raina yake ga hannunsa la aqtulannahum lalle sai na yaƙe su ala amri hada a bisa al'amari na wannan hatta tamfari da salifati har sai an kwantar da ni kuma tuna nan ya kwanta akan ƙasa sannan nan ya tashi saba ko da an kashe ni sai na kai wannan matsayi ina yakan waɗannan mutane ko da zan ƙare kenan abinda manzo Allah ya faɗa kenan saboda haka yin sun hana addinin Allah walwala to zan yanke su aw la yunfizanna Allahu amra ko kuma Allah ya zartar da al'amarin sa kala budai sai budayl yace sa uballighuhum ma taqul yace to zan je same su zan isar musu da wannan magana kun ga dai Usman bin Affan ai kan da aka masa ko da yake ya isar musu da sako kuma bisa gadara wanda Umar dan Khattab idan da shi aka tura shi ba zai yi haka ba to amma duk da haka su ba su gamsu ba to budai ya fi alaka da manzo Allah ya zo ya ji bayanan manzo Allah saboda haka zai je musu bayani wa manyan makka talaka hatta ata quraishan saboda haka ya kama hanya ya tafi ya samu quraishawa fa qala inni qatitukum min indi hadha rajul yace lalle ni nazo muku daga wajen wannan mutumi wa samituhu yaqulu qawlan kuma na ji yana faɗin magana mai kyau maganar da yake faɗa mai kyau ne akwai sassauci a cikin maganarsa fa in shi'tum aratuhu alaikum saboda haka idan kun ga dama idan kuna so zan bayyana muku abin da ya faɗa akwai sassauci cikin maganarsa kafin manya su yi magana fa qala subha'uhum sai wawaye suka ce la hajata lana mu ba mu da bukata an to hadisana an hubi kayyim yadda suka ce kar ka faɗa mana komai da gare ki ba mu bukata in ba mamaki kana faɗa mana zai janye mu gaba ɗaya da tsafin sa ko wani abu makamancin wannan mu ba za mu yadda ba wa qala zawur ra'yi minhu amma masu hankali daga cikin su suka ce hatima samita ka faɗa mana abin da kaji yaqulu qala ya kulu kaza wa kaza kun ga wawaye suna ce kada a faɗa su kuma masu hankali suka ce a faɗa haka ce to annabi ya ce kaza da kaza da kaza da kaza to duk inda ka je ka samu group din mutane to sai ka samu akwai masu hankali akwai wawaye musamman yan siyasa in ka bi na waɗannan sai ka yi duk inda ka je sai ka yi to in ka bi na waɗannan to a ranar zaɓe sun kafin a yi sallar la'asar ko sallan ko sallan azahar ko sallan la'asar wallahi sai mummunan zazzabi ya kama ka don za ka sha mamaki ko kuma a rinka yawo ana watsa ainihin hotuna ana ta manna hotuna duk mutane sun manna hotuna ba ke ke gwada a cikin zuciyarsu suna so ba to dole sai ka yi amfani da mutane masu hankali Ya sa kun ga addinin musulunci yake da tsari dalilin da yasa za ga masallatai da dama suke samun ci gaba ke. saboda zai wahala a samu wani masallaci wanda yake tsarere a ce babu kwamiti kuma kama kwamitin nan mutane daban-daban da mai kudi da mara kudi da mai karatu da wanda bai da karatu da mai shekaru da mara shekaru amma in ka tara marasa shekaru da yawa a ciki to wata rana matsala za a samu don ka san ko neman taimako ne yanzu aka hada kwamiti aka sa masu zafin kai a ciki ku je wajen wane suka je ba samu ganinsa ba suka sake zuwa ba samu ganinsa ba ko suka sake zuwa ya faɗa musu wata magana saboda kansa ya yi zafi sai ka ji wani ya ce ni ba zan koma ba to kaga mai wa'azi ne in ya zo ya rike lasifika sai ya kalli idon mutumin sai ya zazzage masa magana ba zai yi tunanin cewa wannan mutumi fa da mata da ƴaƴansa da ƴan uwansa mai yawa suna cikin masallacin suna zaune a wajen ba amma kaga in wanda ya san yau da gobe ne yake a ainihin shekaru sai ke a a bi shi a hankali jini na ji maganan kaza kaman akwai matsala mu bi shi a hankali to sai ga ana ta lallabawa Ya sa duk al'amura dole sai an samu masu tunani masu hankali masu tunani masu hankalin nan ko ba su suka fi kowa ilimi ba ba su suka fi kowa ilimi ba yanzu ka ga mu ire-iren mun aka ce za a bi namu to wata rana sai dai mu ce kowa ya dauko gadon iyayensa kwari da baka ne ko menene kawai a shiga cikin gari eh mu muna gaba to kaga barnan da za a yi da yawa kwarai da gaske ko me yana iya faruwa ko kuma mutum ya zo ya hau membari ya yi kata-kata da ma kowa ya ce kuma wani da cijo ya yi magana juma'a mai zuwa a kansa za a jira eh to shi yasa ake son a samu dattawan mutane waɗanda suke da shekaru suka san ya kamata da su ake tafiya amma an haka ce za a bi na wawaye komai karatunsu wallahi za a yi barna saboda haka sai akwai saiti to ya wawaye sun ce su kada a faɗa musu kun san dalili su ba suna jin wai suna da ƙarfi suna da menene to amma ko kana da ƙarfin baka da dabaran yaki fa kake ka za a yi cikin sauki kashe ka za a yi cikin sauki shi yasa lokacin da aka yi yakin badar tunda shine gagarumin yaki na farko aka yi aka samu ganima sai aka zo ana aka samu rigima wajen raba ganima su samari suka ce ai su suka yi yaki suka yi ta kashe na kashewa suna tara na tarawa su kuma dattawa suka ce to da ba don mun faɗa muku dabarun ba wallahi duk kashe ku za a yi banza da duk kashe ku za a yi ai sai da muka nuna muku dabaru kuma wani lokaci idan an koro ku aka hango muna can da hurhura sai a ce to aka je aka hadu da waɗannan tsofi ba akwai tsiya ba san tsiyan da za a tarar da ita ba sai ga mai koro ku ya juya da gudu ba zai ƙara so da ku wajen ba ko ba haka bane to ya za a yi a ce ku za ku ɗauki ganima ku kaɗan ku to shine ma karshe Allah tabaraka wa ta'ala ya raba abin nan ce kulil anfalu lillahi wa rasuli fattaqullaha wa aslihu bai bainakum saboda haka ganima ta Allah ce ku ji tsoron Allah ku kyautata a tsakaninku sannan daga baya ka ce to ga yadda za a raba ganima saboda haka ko ina ana samun ire-iren waɗannan faqala urwatu bini mas'ud to da aka yi bayani wa dattawa masu hankali sai ɗaya daga cikin su urwa bini mas'ud sai ce inna da kad arada alaikum khussata rushidin yace gaskiya wannan bawan Allah ya bijiro mana da ainihin tsari wanda yake mai kyau faqbaluha wa da'uni atihi ni ina ganin ku yi tunani ku karba amma dai barin jiyar same shi barin jiyar same shi faqalu itihi suka ce ka je ka same shi shi ma yana da wata yar ƙwarya ƙwaryan alaka tsakaninsa da annabi saboda haka sai aka sanar da annabi ka urwa bin mas'ud yana zuwa maza Allah ya ce babu mazala faja ala yukallimuhu yaje wajen annabi yana magana da shi fa qala lahu nahwa min qawlihi li budayl abinda annabi ya faɗa wa budayl bin warqa'a al-khuzai shine ya sake maimaitawa wa urwa bin mas'ud fa qala urwa ai muhammad sai shi urwa yace to kai muhammad yace ara'aita law ista'salta qauma yace ka bani labari yanzu idan ka cire mutanenka gaba ɗaya ka gama da su za a zauna lafiya za ka ji daɗi hal samita bi ahadin min al-arabi ittaha ahlahu qabla kin ka taba jin wani daga cikin laraba wanda ya gama da mutanensa gaba ɗaya to yanzu kai gashi ka ɗauko runduna iri daban-daban ka zo dab da mutanenka kana neman ka gama da mu duka wannan daidai ne wa in takun al-ukra yace to ni ba ma wannan nake ji maka ba in kuma ka samu sabanin haka fa wallahi yace fa na rantsi da Allah yace inni la ara shaban minan nasi yace ni na ga gaurayen mutane ne waɗanda yake ba san daga ina suke ba kalikan an ruwa wa da'u saboda haka ba mamaki za su ainihin tsere su kyale ka kai kadai in suka kyale ka kai kadai da kai da mutanenka bayan sun ci nasara a kanka to ba za ka ji daɗi ba shi maganan da ya faɗa kenan kuma ya faɗa ne a gaban sauran sahabbai kowa yana ji faƙala abubakar sai abubakar ya ba shi amsa to kun ga gaban annabi babu wawaye tun da wani zai ce baka isa ba a'a tun da shi ma babban mutum ne mai abin nan sai babban mutum ya mayar maka da amsa amma babban mutum ɗin yana cikin kayayyaki ya kasa gane bai gane waye ba budan bakin abubakar sai ya ce to ko dai ke kalman da ya faɗa masa ba tana da nauyi umsus bazaran lati allata an san allata ko gunkin lata sai ce masa umsus bazaran lati wato da larabci suna faɗin wani abu idan kai magana kai magana bari mu fassara muku kai tsaye ko da yake babu dajin kun ji fassara amma dai bari mu fassara muku kai tsaye shine yace ka je kallaki tsuliyar lata an gane ko ba gane ba in yi da hausan gadon maiwa ko na katangan warji eh shine umsot bazar Allah saboda haka saboda lalacewa da shirme maganin da ka faɗa na shirme ne to ya cancanta ka je kalaki dubura ko tsuliyar gunkin la to duk wanda ya haka kuma ya zama makaskancin mutum ke saboda haka kamar misalin magana ne irin wanda ka raina ki ko wanda ba kowa ba shine ake faɗa masa wannan magana yace ana hanu na firru anhu huwa nada yanzu kana ganin mu za mu gudu mu bar annabin Allah mu yi watsi da ki mu kyale ki kadai sai baka sani ba qala urwa sai urwa ya ce shi maganan ta masa zafi kwarai da gaske waye ya isa ya faɗa masa wannan magana ya ce man haza ya muhammad ya ce wai muhammadu da Allah wannan da ya faɗi maganan nan kan waye ne waye ne zala ya ce abubakar ya ce abubakar ne ya faɗi magana kala ama wallazi nafsi biyadi ya ce wallahi na rantse da Allah kun san su ma suna rantsuwa irin wannan dama abin da musulunci ya zo ya samu idan bai saba ba musulunci ba musulunci ya kan bar shi ya ce na rantse da wanda raina yake ga hannunsa Allah kenan laula yadu wallahi ba domin wata kyauta da ya taba yin mun ba ce kanat laka indi lam ujizika yace wannan kyautan da kamun ni ban saka maka ba su suna da wani abu duk wanda aka masa alheri a da to yakan yi kokari ya samu hanyar da zai rama da alherin da aka masa mu kuma a yanzu duk wanda aka masa alheri yana kokarin ya samu hanyar sharrin da zai rama Allah ya tawake shi yasa kun ga kula uzai din nan wallahi ya rinka karanta su shine Allah zai maka maganin kowane matsiyaci ka karanta da safe ka karanta da yamma idan ka zo kwanciya ka karanta sannan bayan sallolin farillai ka karanta sannan akwai wani hadisi ma ya gwada hatta bayan sallan nafila ka karanta waɗannan kulakuzai da kul huwa da falaki da nasi maganin kowane mugu sai ka samu kwanciyar hankali Allah ya taimake mu to kun ga an fala masa bakar magana mummunar magana amma yake ba domin wani alherin da ya taba masa ba yace wanda bai biya ki ba ba ta inda ya biya ki da ya rama to amma tun da bai biya ba ana bin sa ba shi kenan har yanzu ya ce la ajabtu ka yace da na amsa maka shikenan amsan da ya bayar kenan aka bar maganan a wajen waje ala yukallimu nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa yarmuqu ashaba ya kasance yana magana da annabi kuma yana kallon abin da sahabbai suke yi ko da yake wasu malaman tarihi sun ce ko wadansu abubuwan da aka sa sahabbai su yi domin saboda ya gani ya je ba da labari eh kun san irin wannan strategies din shine ku yi la'akari da duk lokacin da shekau zai jawabi aka gwada bidiyo dinsa ku ringa la'akari da waɗansu abubuwan da suke faruwa ko idan aka boko haram suka fitar da bidiyo ku ringa lura da abubuwan da akan yi wasu abubuwa domin a tsoratar da kowa ne eh saboda a tsoratar da kowa saboda haka kai malami ne ma baka da makayan baka da makamai to ga tarin littafai idan kuma kai jami'an tsaro ne to ga bindigogi na bala'i saboda haka akwai abubuwan da ake gudawa yana aikar sako ne na mai na tsoratarwa to waɗannan duk dabaru ne na yaƙi amma ba ma baki ka samu a wani waje ne ma very safe ko very close to you eh Allah ya kauta to menene akwai suka yi akwai abubuwa da dama fa wallahi haka ne waje ana yukallimu annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa yarmuqu asaba فوالله man تخم النبي sallallahu alaihi عليه wa sallama nukama duk lokacin da annabi كاكي kaki shine idan yayi kaki illa waqa'at fi kaffi rajulin minhum mazalla in ya tofa sai wani ya tafi kaki a idon sa akai wannan kawai annabi in yayi a zai yi abin nan sai su yi redi yana tofarwa kawai sai wani ya tafi kuma fadallaka biha wajhahu wa jildahu sai ya shafa a da jikinsa to kaga wanda ya haka in aka ce za a taba wannan zai kyale a taba ki sakon da suke so su isar kenan saboda haka babban mutum sai hantansa ta kala yace Ya yace akwai magana eh wa idza amara kuma idan annabi yayi umurni ibtadaru amra nan da nan sai su aiwatar da abin kafin kifta hada bismillah yace cafi umarni da gamawa kenan wa idza tawadda idan annabi zai yi alwala kadu yaktatiluna ala wudu'i kai ka ce za su yi fada a bisa wudu'ihi ruwan alwalansa ba ku samu wani dan kame kame ba yana alwala kuna tattara ruwan sai ku sha maganin me kenan eh in ka sha ruwan alolan maganin me kenan maganin ciwon ciki maganin tsutsan ciki ko fa'anin karatu ko kuma za ka yi kuɗi talauci ba zai same ka ba dama kaga idan na annabi ne wannan akwai tabba amma wanda duk ba annabi ba ruwan alolar da kame kame ne wallahi sai dai idan yana da kambun baka Eh, wata magana ina masu ba da maganin gargajiya na ga wani yana so ya daga hannu su eh. an ce wanda yake da kambun baka wannan mai risala ya faɗa ai mutumin da yake da kambun bakan ya kama abin nan zai dan wanke wasu gaɓoɓinsa a cikin ruwa ya tsoma rigansa ko gefe rigansa ko mayafinsa a cikin ruwa a ba da wanda kambun baka ya kama shi ya sha ya don wanke jikinsa zai warke to amma mun mafi yawa kambun bakan da muke fassarawa a yanzu shine maita wa zai yi yanzu zuwa ce masa yana da maita ai ba wanda zai yadda kuma yanzu a zuwa ce kai ka kama wannan yaro a ce sai ka yi alola ko sai ka wanke gaɓoɓinka sai ka yi kaza ai ƙarshe in aka dinga jibganka sai an kake ka eh. amma da mai risala ya yi bayani shi sa malamai masu sharhi suka yi ta maganganu a kai na wa idza takallama idan annabi yayi magana khafadu asuwatahu, sukan takaita muryoyinsu sai kowa ya shiru wa ma yajiduna ilaihi wala yajiduna ilaihi amma nan haka ya rubuta wa ma yahidduna babu digo shine daidai an nazara ta'ziman lahu ba sa kaifafa gani ga manzon Allah saboda girmama shi amma yanzu ba wajen karatu ba shikenan kai ka zo ka kura mun ido akwai raini akwai da gaske ka za a ce liman ya yi sallah bayan ya yi tallama sai yi biyo sai a abin nan kai ma shi kenan sai ka zo ka kura liman yana kallon kai ma kana kallon sa akwai raini ba daidai ba ne eh. to na ga wajen karatun wasu sun kuya a wajen karatu ne kan kai ta kallo ai in baka kalla ba da yawa ba za ka fahimci abin nan ba shi yasa kuskure ne duk wani wanda yake dattijo ne ko menene babban ka to ba ka kura masa ido kai ta kallon sa ka kuskure ne sahabbai ba sa yin haka wa annabi ba sa yin haka gare shi shine abin da ya faɗa a nan kenan to duk an yi waɗannan abubuwa a gabansa to faraja urwa ila asabihi da ya gama abin da zai yi sai ya tashi ya kama hanya ya koma wajen quraishawa fa qala sai ya je yace duk a hallar manya duk muka hallaru yace na zo muku da labari akwai labari yace ya yi ƙauni. yace ku jama'a ce wallahi na rantsa da Allah laqad wafattu ala al-muluki yace ni fa na kai ziyara wa sarakuna iri daban-daban kisra wa kaisar wannan jashi a lokacin waɗannan sarakuna guda uku sune sarakunan duniya kisra na ƙasan iran wato sarkin maguzawa kenan masu bautan wuta na duniya da kaisar na ƙasar rumawa shine da turawa da suwaye shugabansu kenan wannan jaki da na jaki na ƙasan afirka wanda kamar duk waɗanda suke baƙaƙe a farika da tukururu da black men eh duk suna ƙarƙashin wannan yace kowanne na kai masa ziyara yace wallahi in ra'aitu malikan yu'azzimuhu ashabuhu yace ban ga wani basarake wanda mutanen su suke girmama shi kama yu'azzimu asabu muhammadin muhammada yace kamar yadda fadawan muhammadu suke girmama muhammadu yace na ji mamaki ashe wannan mutumin namu ya samu mulki yadda ake girmama shi ni ban taba gani ba yace wallahi yace ina rantsuwa da Allah man kama. nukama yace kaki fa idan yayi kaki illa waqa'at fi kaffi rajulin minhum face sai ya fada a cikin tafin wani daga cikin su fadallaka biha wajhahu wajildahu ce a gaba ka kai ya murkusa a fiskansa ya murkusa a jikinsa tunda daman kakin annabi ba na jasa bane eh Ba ya bi tarihi ما بتعريف حقوق المصطفى alaihi الله wa sallama ya kawo ba. lokacin da annabi ya kai masa kaho yinin aka bada Abdullahi bin Zubair aka ce je zubar ya kawo wannan labari shike nan da yaje yana zuwa zai zuba sai kasa ta bude sai ga rami yace a ah. shi dama akwai rami ne a wajen sai ya fasa sai ya tafi zai zuba sai ta sake abin nan ya ce a ah. ya ce to ya ce to tun da dai kasa ita tana son ta abin nan to ni barin gwada kawai sai ya kurbe ya dawo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce ni ba gafa abin da ya faru annabi ya ce ka kurbe ya ce eh na kurbe ya ce ka kurbe ya ce eh na kurbe ya ce to mutane sun shiga uku da kai kai ma ka shiga uku da su eh, eh abin da annabi ya faɗa musu ke mutane sun shiga uku da kai kai ma ka shiga uku da su shi kuma bai nemi masana ba kawai kike to ko sai da aka zo kai ta rigima da shi ya ta rigima da shugabanni suka yi ta wahalar da shi karshe a ɗakin kaba ka kake shi abdullahi bin zubayar radiyallahu anhu so saboda haka ire-iren waɗannan suna nan da yawa inda aka ce abu na annabi to wannan yana da daraja amma ka gani wani ƙato to gwargwadon tsaftarsa <laughs> Allah ya kyauta na'am thumma akbarahum to kun san mai bada labari ba mamaki wani lokaci ma an je bada labari har da kai saboda ya ga abin shi ya baki mamaki bai taba gani ba yace suma akbarahum bi jami'i ma taqaddama sannan ya ba su labari duk abin da ya gani ya kai a idon sa thumma qala to da ya gama bada labari kuma sai yace wa kad arada alaikum quttata rushidin faqbaluha ni ma ina ganin shawarin da ya bayar din nan to wallahi ku dauka shine zaman lafiya dun wannan muka kuskure muka shiga hannun to wallahi mun shiga uku to kun ga abin da wancan ya faɗa shine da da jaddadawa to amma waɗansu mutane su idan ba sun ga abu da idan su ba ba sa yadda sun labarin da aka ba su to anan ma sai da waye suka ce mu mu mu yadda ba ba mu yadda ba kusan wani lokaci haka suke saboda babu hangen nesa to me zai faru qala rajulun min bani kinana sai ne yace daga cikin bani kinana yace to ni fa wannan abu ya abin amma dai bari in jaraba shi ma babban mutum ne yace bari ya je wajen manzon Allah shine wakili na nawa na uku kenan wannan shine darasin mu bayan sallah insha Allah tabaraka wa eh abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada da muka yi kuskure Allah ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.